وقفوهم إنهم مسؤولون kuma ku tsare su kafin a shigar da su wuta don a yi musu hisabi su ababen tambaya ne sannan bayan haka sai ku kora su zuwa ga wutar